बदल के मेरी akwai a bollywood ganin irin fina-finan da za su yi gogayya da juna kamar Suri da kabir a ɗaya ɓangaren kuma shahrukh khan ya samu tabbacin ranar da sabon fitinsa wanda jama'a suka daɗe suna dako wato gangsta drama zai fito akwai kuma fim din soyayya na Hit Roshan na wani makaho da masoyiyarsa duk waɗannan fina-finai sun samar da maƙudan kuɗaɗe amma batun bai tsaya a nan ba a bana akwai gurmaya da zai shiga tarihi tsakanin fina-finai na jarumai daban-daban da za su fito. lalle wasu finafinai finai za su fito a rana ɗaya wanda haka zai jawo tsakanin su amma babu tabbaci idan irin haka ya ka faruwa a bolivu inda fina-finan fitattun jarumai har hudu suka fito a rana guda irin wannan abun inda fina-finai har hudu za su fito a rana ɗaya ba zai wa bolivu da masana'antar fina-finai alfanu ba fim ɗin jaga da sos zai ja ɗimbin jama'a tunda jarumai kamar rabin kapoor da katrina Kef sun dawo fagen fina-finai za su kuma fito a cikin fim ɗin abinda jama'a suka daɗe suna son su gani wanda kuma har yara su ma ba a basu baya ba tunda ba manya kaɗai ke ƙaunin jaruman ba fina-finan waɗanda za su yi gogayya sun haɗa da na shahrukh khan ashar kumar da amir सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को है वफा इस जहां एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया